na zo kofar gida ne dan girman Allah ki haƙuri iyali a'a to ya za a ki hawa mashin minti talatin ka ce nan Kaduna ne na ce miki nan Kaduna ne wai ya ke so in yi da ke ne a'a wallahi ka sa na tunani kuma sai ka warware min tunani na minti talatin fa na hawa mashin to na ji nan Adamawa ne inda za ki je kuma ni ban sani ba kwatas ko me shike ga Allah ki tambaye wani sai ya nuna miki kwatas din an ji nan adamawa ne ka riga ka sa na tunani to wallahi sai ka warware min tunani ta ina zan warware miki tunani to ka ce min nan Kaduna ne lallai ma to wai ina ne washe din da ya da ya da ya dauko ki din to ko haka waye ko haka yi ma ni na na sani to ni yanzu ya yi da ke na rantse da Allah na rantse da izu sittin wallahi tallahi nan muna Kaduna ne wallahi ai ina wallahi ba zan yarda minti talatin fa to yanzu me zan miki ki yarda ni mu shiga gidanka ka ɗebo mana shinkafa me ka ɗebo mana shinkafa yunwa nake ji matata wallahi kishi gare ta qur'ani ni kaina duka take mu wallahi katuwa ce dan Allah ki hakuri ballanta ni an ce in ce mata kai kai tsarin farara kace muna Kaduna wallahi yanzu tsaya da wani abu zan miki da wani abu za za ki gane kina Kaduna wani abu kika sani na Kaduna kai ki wajen ki tabbatar da a Kaduna ke Gamjigate Gamjigate yanzu in muka in na hau mashin da kai ki bakin za ki yarda a Kaduna ke in na Gamjigate din ma sai na ga about mai kwallon nan stadium roundabout eh. za ki yadda kaduna ne eh. in kika yadda za ki kyale ne eh. kin yadda mu in kai kike ta na rantsa da Allah kaduna muke ba adama mu je za mu je mu kuma je ki za ki yadda kaduna ne za ki yadda muna kaduna kin nan area akwai yan sa ido sosai ba zai yi Najeriya da mace ba sai a kan matan ta a'a no dole dole sai an yi maganar gaskiya yanzu yadda an yi sallah lafiya kamar yadda kuka sani yau ma muna tare da magunguna masu kyau shahararrun maguna da muka sake muka saba kawo muku a kullum shine muna da maganin basir sanyi karfin maza typhoid malaria ciwon hawan jini ciwon siga sannan akwai maganin da ya shafi mata wato maganin ni'ima sannan muna da magungunan da suke hana haihuwa magunguna da su muna da su masu tarin yawa duk mai bukatan wannan maganin zai kira lambar da ke cikin wannan bidiyon sannan idan ba siyan magani za ka yi ba kar ka taba mana magana a whatsapp ko kuma ka kirawo mu muna tura maganin mu a duk fadin duniya a duk inda mutum yake ana tura magani mun gode sannan kuma sai ka tura kuɗi za mu tura ma magani